taɓa yarda wani mutum ya mana wulakanci ba na haka babu ruwanmu da harka kowa tuwo ne da riga da wajen kwana ko baka motsa ba sai Allah ya baka ko ka ce wani ya baka ko bai baka sai Allah ya baka wa min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha mutumin kirki ma yi alƙawari cikawa yake ya kuma Allah rabbul izzati wal jalal ya bunayya inna in takum misqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi me luqman yace sai shi ya tabi Allah